This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana wannan karan kan mitoci 17.25 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma kamar kullum za su iya sauraron mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma sahaba Imam Aliyu ne da ni Grace Alheri Abdu muka sake dawowa domin gabatar da shirin mu na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin ciki da gaskiya wato maimacin kenan na Ibrahim Alfa Ahmed. Mustapha Nasir Batsari zai gabatar da muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridan Arewacin Najeriya wannan mako. Sai kuma ra'ayi daga bakin mai shi amma duka sai bayan kun sha labarai. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran adadin mutane da cutar ebola ta halaka a yammacin afirka yanzu ya haura zuwa 2,296 ƙarin mutane mai tan cikin kwanaki hudu kacal da suka wuce a sabbin alkalman da hukumar kiwon lafiya ta bayar jiya talata kan annobar ta ce jimillar mutane 4,300 ne suka kamu da cutar a kasashe biyar da suke yammacin afirka kusan rabin wannan adadi na mutane da cutar ta halaka ko suka kamu da ita duk daga liberia suke rahoton da hukumar ta bayar jiya game da liberia ta yi gargadin cewa cutar za ta rubanya ninkin ba ninkin kuma hukumar tana hasashen cewa za a ga karin dubban mutane da za su kamu da cutar cikin makonni uku masu zuwa ha kuma hukumar kiwon lafiya ta duniya ta ce cutar tana kara yaduwa sosai a ƙasashen gini da kuma saliyo a maraicen yau laraba ne shugaban amurka barack obama zai jawabi ta talabijin ga amurkawa inda ake sa ran zai bayyana shirin gwamnatinsa sa na yaƙi da masu tsatsauran ra'ayin Islama na ƙungiyar ISIS. Kakakin fadar White House jos Ennis ya ce Mr. Obama ya haƙiƙanta cewa wannan batu yana da mahimmanci matuƙa ga tsaron Amurka. Kakakin ya ƙara da cewa shugaban na Amurka zai magana kan irin barazanar da mayakan sukan wato mayakan sa kan suke haddasawa da kuma shirinsa na wato wargaza wannan ƙungiyar. ennis dai bai bayyana dalla-dalla abin da mr obama zai faɗa ba amma shugaban na amurka ya ce amurka ba za ta sake wato sake tura sojojinta zuwa iraki ba jiya talata shugaban na amurka ya gana da shugabannin majalisun dokokin amurka 'yan democrat da kuma na republican kan shirye-shiryen da yake yi game da tunkarar isis shugaban rasha vladimir putin ya faɗa jiya talata cewa ya dukufa wajen gani ya warware rikicin da ake yi a ukraine cikin lumana a daidai kuma lokacin da amurka ta ce tana dab da kammala matakin fada da takunkumin da ta kakaba a rasha saboda irin matakan da take ɗauka na tada tarzoma a ƙasar ukraine sashen yada labarai na fadar kremlin a rashin ya ba da rahoton cewa mr putin ya yi magana ta wayar tarho da shugaban ukraine petro poroshenko a tattaunawar da suka yi shugabannin biyu sun mai da hankali ne wajen karfafa yarjejeniyar tsagaita wuta da hukumomin kasar a kiev suka kulla da yan awarin kasar masu goyon bayan muradin rasha ana sa ran yau laraba jakadun tarayyar turai za su yi nazarin fada da takunkumin da kungiyar za ta azawa rasha a lokacin zaman wani taro a birnin brussels to labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc a syria an kashe hassan abdul shugaban wata kungiyar 'yan tawaye ya hallaka wato ya hallaka tare da wasu mutane goma sha biyu dalilin wata fashewa jiya talata Ƙungiyar da yake yi wa shugabanci da ake kira 'alhar alsham' ta tabbatar da wani saƙon da ta buga a shafin intanet cewa shugaban nata ya hallaka ne sakamakon wata fashewa a lardin Idlib. Ba tabbas kan wanda yake da alhakin haddasa wannan fashewa a yayin da ƙungiyoyin 'yan tawayen ƙasar da suka karkasu har yanzu wasu suna ci gaba da fafatawa da dakarun gwamnati a sassan ƙasar da dama. wata ƙungiyar rajin kare hakkin bil'adama ta ce bam ya tashi ne lokacin da abdul yake wasu kwamandoji suka hallara a wani gida domin su gudanar da wani taro ƙungiyar alhar al-sham ta juma tana gwabzawa da ƙungiyar isis wacce ta kama yankunan ƙasashen syria da iraki masu yawa katafaren kamfanin kere-kere na amurka apple ya bude wani sabon babi a harkokin kasuwancinsa mataki na farko da ya ɗauka cikin shekarun nan a bikin baje agogon hannu mai ƙwaƙwalwa wannan agogo shine na'ura ta farko da kamfanin zai ƙera karkashin jagorancin tim cook wadda ya karbi jagorancin kamfanin a shekara ta 2011 makonni kamin mutuwar steve jobs ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa wannan kamfani agogon wadda ana iya ɗaura shi zai haɗa ayyukan sa ido game da ƙoshin lafiya da kuma tsarawa da buɗewa mutum kofar ɗaki a otel ana sa ran kamfanin zai fara sayar da agogon cikin shekara mai zuwa kan kuɗi dala 349 jiya talata ce shugaban kamfanin tim cook ya gabatar da agogon a wani taron da ake duk shekara na sabbin kere-kere a birnin cupertino da ke cikin jihar california ha kuma ya gabatar da bayanai kan kwaskwarima da aka yi wa wayar salular iphone mai farin jini labaran duniya kenan kuka saurara To kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC yanzu kuma ga Ibrahim Alfahamed da maimaitin shirin ciki da gaskiya. Rijistaran kotun kawo Lami Baba Kwasan ta karbi cek ta je ta banki ta karbi kudi na adadin kudin da ke cikin wannan cek din amma ba su ganta ba yau wajen kwana hudu biyar. to amma yanzu ta riga ta kure ba zan tsaya kuna wahala ba kuɗin ku yana hannun wannan mata ta karba ta gudu yanzu hakan nan baya matsayin alƙali wanda ke wakiltar jihar kaduna jama'a assalamu alaikum a shirinmu na baya dr macido ibrahim grand kadi ko kuma alkalin alkalai na jihar kaduna ya fara mana bayanin yadda su a matsayinsu yadda lamarin bacewar kuɗi naira miliyan 22 na magadan marigayi alhaji haya round kwanar dangora yake batun da ya nuna cewar su kam babu ruwansu tun da ba ƙara aka kai game da wannan gado ba ma'aikaciyar sulami baba kwasau ita ce ta sace wannan kuɗin ta gudu ni a karin kaina ban san da wannan fa magana ba fa sai da yawan kaiwa da komowa na waɗannan magada da suke so su karɓi kuɗi yayi yawa suka fara tuhuma alkali baya faɗa musu gaskiya to daga nan ne sai shi wannan abokin uban nasu ya taho gare ni da ya taho gare ni sai na ga aini dole ne in faɗa mai gaskiya na ce mishi ga ta malam jiya cib rijistara na ya zo ya gaya min rijistaran kotun kawo lami baba kwasau ta karbi cek ta je ta banki ta karbi kuɗi na adadin kuɗin da ke cikin wannan cek ɗin amma ba su ganta ba yau wajen kwana hudu biyar don haka nan na zo in shaida maka na ce to allah ya sauke a san yadda za a yi a nemo ta kuma ka wuce ka je ka kai report ga 'yan sanda to da mutumin nan ya zo a bakina ne ya fara ji maganan kudinsu fa babu shi a alkali da aka ba cek yake sa su su kai su komo yana musu yawo da hankali ne da fatan a ga wannan mata a karbi kudinsu to amma yanzu ta riga ta kure ba zan tsaya kuna wahala ba ni ina faɗa muku cek ah, ku yana hannun wannan mata ta karɓa ta gudu to daga nan kwana biyu sai suka sake dawowa da wasu daga cikin magada to da suka dawo sai na faɗa musu gaskiyar magana wannan kuɗi an riga an karɓe shi a banki ga kuma ita rijistaran ko ta karɓa ta kuma gudu yanzu abin da za a himmatu wajen neman ta kuma na sa an yi report ga 'yan sanda to daga nan aka sake sa lokaci sai aka je ita police headquarters sai ta turo 'yan sanda muka zauna nan da ni da magada da chief registrar muka yi mitin na farko muka sake zaman mitin da waɗannan polis ɗin guda biyu da chief registrar da waɗannan magada da abokin uban nan nasu wanda ya ba da ya ba alkali waɗannan draft ɗin to aka yi conclusion akan cewa an fara jin an fara sunsunan tana nan kudancin najeriya a ƙasashen yarbawan nan to za a je a gani ko Allah ya sa a ganta na ce to yi kyau sai ku yi kokari sai na dubi alkalin domin duk da shi ake mitin din shi wannan Mahmudu Shehu na ce to lallai ka samu wakilinka wanda zai wakilce ka ya bi polis din nan a tafi a gani in an tafi wakilinka ya gaya maka in ba a tafi ba wakilinka ya gaya maka dalili shine ba ƙara ne a kotun ka ba babu yadda za a yi shari'a kodu apil ta je ta shiga cikin wannan magana Batun da shi alƙalin alƙalai na jihar Kaduna bai ambata a nan ba shine cewar a lokacin da aka gayyato 'yan sanda aka ce za a tafi neman lami babu kwasau a inda aka ji labarin ta ta wajajen Ilori cewa aka yi ga su magadan da suke neman kuɗinsu da aka sace daga asusun kotun ɗaukar ƙara ta shari'ar musuluncin cewar sai dai su sake fitar da wani kuɗin har naira dubu ɗari uku daga aljihunsu a ɗauki 'yan sanda a tafi ajiye je ne mota ma'ana kamar dai satar kuɗin nan da aka ce lami babu kwasau ta yi laifinsu ne ba na waɗanda kuɗin nan ke hannunsu ba wato chief registrar da wannan kotu da bangaren shari'a na jihar Kaduna da kuma ita kanta gwamnatin ta jihar Kaduna wadda ta sanya waɗannan bangarorin aiki. A cewar shi Dr. Macido Ibrahim tsarin karɓar kuɗi dai an bi shi. a jiya kuwa ƙa'ida ce in an baiwa rijistra zai baiwa chief rijistra yayin da ake neman kuɗi ba wani abin da ake yi application ake yi na neman waɗannan adadin kuɗi kuma rijistra shi ke yi an yo an kuma bata. To tsarin shigar da kuɗin fa kuma ko da ita lami baba kwasau ta cire waɗannan kuɗaɗe ta gudu da su shin alhakin wane ne amma kila mutane su tambaya wa ya ɗauki ita wacce rijistar aiki a'a aiki ai ɗaukan aiki daban aiki kan judicial kaduna state judicial ita ta ɗauke ta aiki matan nan ta fi shekara ashirin tana yin aiki amma ina fata shedul ɗin mutum a judiciary ba a canja shi yanzu kamar ni duk yadda na kai da rubuta a bani aika banki a bada kuɗi ba za su bayar ba domin ba aiki na ne ba aikin cin rijistra ne kai ba fa wannan ba duk wani gwamna da ka sani ba zai iya shigar da kuɗi ko ya fitar da kuɗi ba amma abin da ya sa kila ne waccan tambaya wasu za su ce in an ɗauke ta aiki a jihar Kaduna ya hmm. kamata kila an san inda ta fito gidansu ko yan uwanta eh to wannan ka je fayil ɗinta zaka gani indin sanin gida da yan uwa da kaza ya hana mata ta ha'inci ta gudu abe hana ta ha'inci ta gudu ba a duk waɗanda akan kama su da laifin cewa sun ci kuɗi a ma'aikatunsu ba a san gidansu ne ba ba a san wanda ya ɗauke su aiki ne ba do an sani amma gidan nan nasu in ka tafi ba ta ka gani ko inda take ɗin na yanzu Allah shi ne ya sani ƙa'ida da ake bi na shigar da kuɗi an bi na karɓan cek daga hannun cibir rijistara an bi shi yasa na nuna maka wannan takarda ta application ɗin nan da kuma cek da aka bata kuma ba wanda za a ba sai ita domin ita ta kawo kuɗi haka kuma kowane kotu ba wanda za a ba sai rijistaran wurin amma ban san a shari'a akwai wani abu da ku wato ba wani abu ku da za ku iya yi musamman ganin cewa shi alkali yana aiki karkashin ku ita ma rijistara da kuɗin nan ke gurinta tana aiki karkashin wannan ma'aikata ne eh to ai ba shari'a ne a kotu ba shi sun kira alkali ne a matsayin kawai dan kwamiti tamfar kai din nan su ga dama su shigar da kai haka matsayin alkali yake in ka tafi kotun kawo babu inda aka rubuta cewa ana neman kotun kawo ta raba ma magada gado wato an shigar da kara ana neman taimakon kotu na raba gado babu shi kawai an kira shi ne a matsayin shi na alkali ya sai da zai yi raba gado ya tafi a matsayin shi na dan kwamiti kuma abokin uban magadan nan shi ya gayyato wannan alkali ba ruwan kotun shi da rabon gadon nan ba ruwan kaduna state judiciary da rabon gadon nan ba a san ma lokacin da suka kira shi ba amma ilo wasu tambaya to ta yaya aka bari har kuɗin suka shiga asusun kuma kotu yau wato shine a nan sai muka tuhumce shi cewa ya yi babban laifi yaya aka yi ƙara ba ta a kotunsa sannan ya je ya karɓo kuɗin magada ya baiwa rijistaransa ita kuma ta zo ta baiwa cibin rijistara na shari'a kudu apel sannan kuma ta rubuto application na neman waɗannan kuɗi ta karɓa alhalin duk abin bai shafi kotunsu ba ya rubuto amsa bai gamshe mu ba muka gabatar da wannan magana ga judicial service commission a ƙarƙashin chief judge wanda ke shugabantar ma'aikatan shari'a baki ɗaya saboda haka nan sai aka ba da interdiction mun dakatar da shi wannan shine dakatarwa yanzu hakan nan baya matsayin alkali. wanda ke wakiltar jihar Kaduna. Ma'ana kenan a lokacin da waɗannan kuɗaɗe miliyan 22 suka ɓace alkali Mahmud Shehu yana aiki ne ƙarƙashin ɓangaren shari'a da kuma gwamnatin jihar Kaduna. Kamar yadda rajistar kotunsa Lami Baba Kwasau da cib rajistara na kotun ɗaukar ƙara ta shari'ar musulunci da asusun bankin da aka saka waɗannan kuɗaɗe a cikinsu aka kuma fitar da su daga ciki duk suke karkashin bangaren shari'a da kuma gwamnatin ta jihar Kaduna. To amma dai a yanzu alƙalai alƙalai na jihar ta Kaduna Dr. Macida Ibrahim ya ɗauki wannan laifin kaco kam ɗinsa ya ɗora akan alƙali Mahmud Shehu wanda a dalilinsa aka shiga da wannan kuɗin cikin asusun kotun shari'ar musulunci ta Kaduna. Yanzu rabin albashi ke karba har sai mun gano irin matsayinsa da role da ya play wato irin abin da ya taka a ciki amma duk abin da za a gano ya takan tunda ba shari'a ce a kotunsa ba ba zai iya yiwuwa ita shari'a kotu apel ta shiga cikin maganan gado ba sai dai za ta shiga cikin maganan hukunta shi ya yi amfani da asusun shari'a kotu apel alhalin babu kara a kotunsa an gayyace shi ne kawai ya tafi a matsayin wato dan kwamiti. masu sauraro a shirinmu na gaba za mu ji daga bakin masana da 'yan raji shin ko alhakin wane ne bacewar wannan kuɗi na magadan alhaji hayaran kwanar gora wane ne ya kamata ya biya wannan kuɗin lami baba kwasau da ta cire kuɗin nan ta gudu da shi kamar yadda aka ce ko alkali mahmud shehu ko kuma kotun ɗaukar ƙara ta jihar kaduna ita kanta wadda kuɗaɗen suka ɓace a hannunta kuma a cikin asusunta a kasance da mu. To a gaida Malam Iro yanzu kuma bari mai gefe domin ɗan ya ƙara mana buga kusa akan wannan batu ta kula da talaka. Mazan Allah magani, annaban Allah na magani, talakawa ma na magani, kwa don tilar makula da su. Tun jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. Ka zaga cikin Lagos kuma ga ba ga laina shin ga labinti zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kantikin suwai dudan talakawa an kai yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar rufe jirgin sama mai rigugin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa kajiya dan talakawa an kai dama su da yake shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba an yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi don haka gwamnati ta tuna kwalta ma keke a ƙauye da cikin binne gari motocin talakawa don su hau mutukar in ba kan lafiya je ka ka sha'o magani allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani talakawa shi in kuntuna gwamnati ta yi mana ƙoƙari ga makarantu ta gina sannan ta yi middle school sannan ta yi college school ga university ta mana shauran makarantun nan kasan da 'ya'yan talakawa an kai watan watan in kuntuna domin su za su rike kasa domin su ne manyan gaba dubban jama'a sun tabbata majalisar ɗinkin duniya to Madalla sai kuma muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridan Arewacin Najeriya wannan mako. batun harbin da ɗan ƙungiyar boko haram suka yi ma ɗan tsohon shugaban ƙasar najeriya chip olusegun obasanjo ne ya ɗauke hankalin akasarin jaridun arewacin najeriya a wannan mako jaridar leadership ma da shine ta babban ta, inda ta ce fafatawar da aka yi a jihar adamawa a tsakanin kungiyar boko haram da sojojin najeriya ta yi sanadiyar jikkata ɗan tsohon shugaban ƙasa olusegun obasanjo ita ma dai jaridar daily trust da wannan batun ne ta babban ta, inda ta bugu labarin cewa ɗan tsohon shugaban ƙasa olusegun obasanjo wato laftalar kalal adebayo obasanjo wanda injiniya ne a rundunar sojin najeriya yana cikin tawagar sojojin da ke ƙoƙarin ƙwato garin baza da ke hannun ƙungiyar boko haram jaridar ta daily trust ta ce ko da yake babu wata sanarwa a hukumance game da wannan lamari amma wata majiyar sojan da ta samu daga rundunar sojin Najeriya ta tabbatar da cewa ɗanɗan Obasanjan da ma wasu sojoji da dama sun samu raunuka a wannan gumurzu. har ila yau dai akan kungiyar boko haram din ne jaridar people's daily ta yi ɗaya daga cikin manyan labaranta jaridar ta ce sojojin najeriya sun sake kwato garin bama a jihar borno daga hannun kungiyar 'yan boko haram haka zalika sojojin sun tare yunkurin kokarin kungiyar boko haram na zuwa maiduguri fadar gwamnatin jihar borno to amma a nata gefen jaridar national trial mai fitowa mako-mako ta ambato gwamna Babangida Aliyu ne na jihar Niger, kuma shugaban ƙungiyar gwamnoni sha tara na arewacin Najeriya. Yana musanta labarin cewa shi bai nuna goyon bayansa ga gwamna Sulalami ba a kan batun tsayawarsa takarar neman shugabancin Najeriya a shekara ta 2015. Jaridar ta National Trial ta ambato gwamna Babangida Aliyu yana musanta labarin da wasu jaridun Najeriya da dama suka buga. na cewa yana goyon bayan su Lamiɗon. Gwamna Aliyun dai ya ce shi fatan alheri ne ya yi masu Lamiɗo. Sharhin jaridun zai kammala ne da jaridar Blueprint da kuma ɗaya daga cikin manyan labaranta a kan roƙon da mai martaba Shehun Borno ya yi wa gwamnatin Najeriya game da maniyata aikin hajjin bana daga jihohin Borno da Yobe. Jaridar ta ce Shehun Bornon Alhaji Abubakar Garbe Ibn Umar El Kanimi ya roƙi gwamnatin Najeriya da ta yi wa Allah ta buɗe filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa da ke Maiduguri domin alhazan jihar Borno da kuma jihar Yobe su tashi zuwa aikin hajjin bana a ƙasar Saudi Arabia. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida na Batsari kafin mu ci gaba ga wannan matashiya. wanka ko shan ruwan gishiri baya maganin cutar ebola abin yi kawai shine kada ka yi mu'amala da wanda ya nuna alamar cutar da ya hada da zazzabi mai tsanani ko jan ido ko amai ko kuma ciwon ciki ka wanke hannunka da sabulu akai-akai musamman ƙarƙashin farcinka idan kuma babu sabulu sai ka rika amfani da ruwan wanke hannu ka yi amfani da safar hannu wato glove lokacin da kake kula da waɗanda ke ɗauke da cutar. Ka dafa nama sosai ka kuma guji cin naman daji. Ka sa rigar kariya da safar hannu duk lokacin da kake taɓa dabbobi. Kada ka taɓa wanda ya mutu da cutar Ebola. ‘Yan kunne ya ji, gangan jiki ya tsira. Sako daga cibiyar yaƙi da cututtuka ta ƙasa da ƙasa. Idan muna To sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum gidan rediyon Amerika. Muna tuna al'ummar Najeriya bakin cikin abubuwan da yake samun mu, ofishiyali mu mutanen Arewa. Soja da ɗan arewa ake turawa gurin 'yan arewa a kashe 'yan arewa sojoji a kashe 'yan arewa 'yan sanda mutanen arewa su ake kashewa An aka so aka tura mana soja hamsin za ka samu sojojin kudancin kasar nan kamar guda ashirin ne ko goma kuma suna daga cikin manyan sojoji to saboda haka muna fatan yan arewa dan allah dan annabi ku gane ku tabbatar da cewa mu ake cuta mu ake kashewa mu ake koma da baya da mu a kashe mana ɗan sandan mu a kashe mana sojan mu a kashe mana talakawan mu a kashe mana 'ya'yan mu a kashe mana matan mu ubangiji Allah ya sa mu gane mu yan arewa albarka ya rasulullahi wannan manuba ake mana yanzu kamar ta shigo tana kashe mana al'ummar mu Najeriya tana kashewa Najeriya tana kashewa kamar tana kashewa ubangiji Allah ya sa mu gane al'ummar Najeriya arewacin kasan mu albarka ya rasulullahi dan Allah a rediyon Amerika ku daure ku samu wannan bayani domin ne jama'an mu su ji karu su kuma tabbatar da cewa mu ake zalunta a kasar nan mai magana raji Kano kan wajen kure mazaunin Lagos same da ajeje Local Government nan 13 ta huta lafiya ko masu waye suke da suke aikata wannan shagantaka na kisan al'ummar arewacin Najeriya ya isa haka nan kisan kiyashin ya isa haka nan don haka muna ruwan Allah ya tona asirin duk waɗanda suke aikata ɗanyen aiki irin wannan da masu ɗaukar nauyin su wani arewan ina gina aliyu gusau ne san tsaro ina ba da soki ne ba gaban ƙasa shawara kan harkokin tsaro ana ta kashe al'umma arewa kuna zaman ku abuja kun yi shuru kun yi gun kamar wanda ruwa ce ku to don haka ya kamata nozin elders elders forum dattawan arewa ku yi tsaye ku tabbatar da cewa an kwata al'ummar arewa su kisan kiyashin ya isa haka kuma batun da kokarin da ake na gano masu aikata laifin nan ya kamata duk wanda aka kama da laifin wajen kisan al'umma arewacin najeriya to ya kamata a hukunta shi a leƙa shi kotun duniya domin ansa kusan da ya aikata na kisan kiyashi na fatan kala ba mu zaman lafiya a arewacin Najeriya da Najeriya baki daya zaɓe da yake zuwa Allah sami shi mu zama lafiya Allah kare kasar mu daga fitintunu na ciki da na waje assalamu alaikum to madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai adadin waɗanda cutar ebola ta halaka a yammacin afirka yanzu ya haura zuwa 2,296 ƙarin mutane mai tan cikin kwanaki hudu kacal da suka wuce a sabbin alkalman da hukumar kiwon lafiya ta bayar jiya talata kan annobar ta ce jimillar mutane 4,300 ne suka kamu da cutar a kasashe biyar da suke yammacin afirka kusan rabin wannan adadi na mutane da cutar ta halaka ko suka kamu da ita duk da ƙasar liberia suke a maraicen yau laraba ne shugaban amurka barack obama zai yi jawabi ta talabijin ga amurkawa inda ake sa ran zai bayyana shirin gwamnatin sana yaƙi da masu tsauran ra'ayin islama ƙarƙashin ƙungiyar isis kakakin fadar white house josh Earnest ya ce mr obama ya hakikanci cewa wannan batu yana da muhimmanci matuƙa ga tsaron amurka kakakin ya kara da cewa shugaban na amurka zai yi magana kan irin barazanar da mayakan sa kan suke haddasawa da kuma shirinsa na wargaza wannan ƙungiya. shi kuma shugaban rasha vladimir putin ya faɗa jiya talata cewa ya dukufa wajen ganin ya warware rikicin da ake yi a ukraine cikin lumana a daidai kuma lokacin da amurka ta ce tana dab da kammala matakin fara da takunkumin da ta kakaba a rasha saboda irin matakan da take ɗauka na tada tarzoma a ukraine Sashen yada labarai na fadar kremlin ya ba da rahoton cewa mr putin ya yi magana ta wayar tarho da shugaban ukraine petro poroshenko kuma a tattauna da suka yi shugabannin biyu sun mai da hankali ne wajen karfafa yarjejeniyar tsagaita wuta da hukumomin kasar a kiyar suka kula da 'yan awaren kasar a siriya an kashe hassan abu shugaban wata kungiyar 'yan tawaye ya halaka tare da wasu mutane goma sha biyu dalilin wata fashewa jiya talata ƙungiyar da yake wa jagoranci da ake kira a al-sham ta tabbatar da wani sakon da ta wani sakon da ta buga a shafin intanet cewa shugaban nata ya halaka ne sakamakon wata fashewa a lardin idlib ba tabbas kan wanda yake da alhakin haddasa fashewar a yayin da ƙungiyoyin 'yan tawayen ƙasar da suka karkasu har yanzu wasu suna ci gaba da fafatawa da dakarun gwamnati a sassan ƙasar da dama To a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shirye na wannan hantsi sai kuma da la'asar idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku mu da waɗansu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman sahaba Imam Aliyu da ya taya na gabatar da shirin da Malam Sidi da ya haɗa shiri da bada umarni da kuma injiniyan mu na yau Charles Hall Alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.